الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo bata da tabbata Allah salatu yin ce ci bi amincin yanzu da tabbata annabi Muhammad sallallahu ba wa alihi wa sallam daga littafin fadlul islam Ni a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ina mai tsofa godi ne ko? ya dulhijja 1438 na ajin daidai da tsofa shi ya kacce wutane 2017 kalendar miladiya na ne katon zogowar ya gune ci da karkashin babi na gan babu kawulin layi ta alafa fi moja kalidini hanifa faƙi moja kalidini hanifa fitratar layi lati fatarar nasa laiha bayanin malla abisiyan huzaifa bai na ko? ranar la hadisi huzaifa bai zo nan hmm. labebe hadisin huzaifa na huzaifa sai biya nabi sallallahu alaihi wasallam gan etiyan ga ya zashe biya nabi ga etiyan alkhairu wa mai biya nabi ga etiyan shari'a ko ebonin hmm. wuyar sun da shari'a mun ci biya jikiyo biya jiyan mu abul aliya in wani alaihi sallallahu sallam ci jin bayani ko ya ci wuce ga annabi in ba zuma alkhairi na shi rabi da ba annabi ga shi rabi da ko in ga yin zuma shi da wuce alkhairi ake bi da ba annabi ga alkhairi a bi da bo amma alkhairi wuce na ke bi da ba da ana suku a da yin wuce na jabe yi wuce ma kila sarauna nan annabi sallallahu alaihi wasallam ci majin foro ga to na wajen lagu sai na jama'a musulmi ta ci gonin ko habba karshe da hadisu wuce wa qala abu aliya abu aliya ga ta'allamul islama da wayi limiyar musulunci fa idza ta'allamtumuhu fala targabu anhu ya ga ilimin musulunci wazo ya ga fanke musulunci lugwaman wa alaikum bi siratil mustaqim e mai lagwai sun ko goro fa inna wuli islam ya e bana musulunci ga da wannan wala tanharifu an sirati yaminan wala shimala e ga panke e ko goro cin lugo e ga pan lugo ale pan yugo apinu wa alaikum bi sunnati nabiyikum e me mai lagwai sun sunna nabiye wa iyyakum wa hadhihi al ahwa me jiye ganga gangane da ya tuye banna shi intaha ko mm. ibn abul ali a wanzu a wannan wale gan ya gan abul ali nan wani lawuda wani gan ya ji musulunci bai jahilici ya e ji musulunci ji gangani bai ilimi kula da yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun nga zai da ilimi ne bai zai da ilimi ne ga ajin ilimi شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط sai ci jiri ki adi zai zaji bota da gaske na sai Allah to malaika yi majiri madigan da zai ce ci la ilimi a nan. wa ma yaqiluha illa alalimun sai ci ga wato zai jaji ganewa gannan ai zai shi bi ilimi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sanin da alkhairi gan ne bun ga da ga wa ilimi alqur'anu malo tun gani duniya annabi sallallahu alaihi wasallam muke gabe ko mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam muke gabe ga la hasada illa fitnaini algibto to so digan eh ile na sokoya zaka zan ma zan soku ya ni ngadda na guba wai ju zaini na ile limi laya wuce laile limi wuce wuza yuci mai ji amfani gani duniya nan ba za mu ce ta dukiya laya mai dukiya wacce fiye kuna alkhairu mai ke lungu yi nan amma e zaga ya wa ilimi e da shi dabo na a akhiran ta na alal ilmi illa bi sittatin ta umbi uka an majmu'i iha bi bayani zaka'un wa hirsun wasu stibarun wa bulgatu wa irshadu ustazin wa tuli zamani zaka wa daily ilimi a sai da yan gutsun an shi mai ajin bayani yawai zaka wun e yawan wa hirsun da kwadari wa bulgatu da zane ko da guzuri na laulu ba na wada ji katuni bai ne ga ji katuni zaka wun wa ba wa stibarun a kuri ko wa bulgatu da zane na laulu ba na wada ji katuni wa irshadu ustaz yani da guidance yan manyi an yi wacewa littafi na wace da jogan da jin sai littafi na lokaci kaza ji katon a assignment na ka an na ku fiti ba na be jin na be an na ji gyara an na ji kazan ko wato ne zama yan yadda lokaci na lokpa ne inda ibaini da mine ne da ga waji katon waje bukatu ne ya zama ga ga waji katon ya e zabe bukata yin e ku katon fiti baluwa bayyana tun. fi sudurin lazina otul ilm aya shiro na ji cici gbangba na fi egbe eze ji so ci la ilimi a nona gama la mu shafi, wa ilimi yi haisu ma ya mamfi ya tubahu ne batni wa ahun lahu la batna sunduki ga ilimi ne wa pamba gbemi ba ndo ne mi ga lo na nusofi gbakoko nusofi yẹn gbọn gbakoko mi dikiya yẹn. wọ́n jí pàtà máa ní ẹni wọ́n gan ọ́nà akàtún kò fi tí in kuntu fi baiti kana ilmu fi ma'i wa in kuntu fi suki kana ilmu fi suki nga dambo ilimin can dambo gani da ni magada su kuma ilimin cike da su ko gani da ni al abu muhammad ibn hazm zahiri rahimahullahu ta'ala

ku katu fici mini yana mai gima kanta ke de bukatu na suku ya ji makanta da bukatun kiyo mushun wani mu na by jotin ilmu saidun wal kitabu tu qaiduhu suyud suyudaka bil hibal al wafiqa ilimi ke dabba na egbenu yo ila ka ne ki o ti lo jigbe o ti da kari jide won ko ta dabba ndo ti je won wogun laji ke wa jina wagungo ko bula kujejo ebu bi adi kimo bi kimo kati aka ga ogo wa ti aji faro nga bichu acha aga faide en karatuyo weji katu aka en wet no la wali ana you jot it wali en no la wali ana yu'jotit. jot it wali no la deli mu la no you jot it wali no la di ka debo da ba ta mo yot u ka ba ta ka do ebo kakulun gwa nga biti ti obo no wodie bo joju obi oje takana na wachu de no ebo go as eji makanta ngwa ezu de jota no afi diki no wa fe jotian fai de karati fi no katina ja adine na we wo odi obo katina lawo makanta ne bo do ali ta azme chu ego kaza kaza fai da onti fe diki o fe jotu ba ebo da batamo ko mun gane eji makanta mai wagon waje ka tuna katuna ngole ude bukatun wa fada fagana ibn abi ya ibn abi kafir ga la yunalu ilmu bi rahajin jasad e je ilimi bi na kan faya la ta sabanna al majda tamran anta akiluhu ga te ne ga yuzuje e je yuzuje yazu yuzuje la ciwo ci bi ilimi bi yake yuzuje e ci so ko mu lai ni mun jugu ya ga ga sai ya ga don bina biyo na wakin gumi so ga ma ga ni mai wa de matsayin wuce a tata la aka sabira so ga ku ji wace wace wata luku luku fe su bezo mun ci ga za a je manya hatta ya ju a wayan ju a hu sai da ga guma da wuce to madun batan da wakibo musulunci nole wale sahih bukhari muslim abu dawuda tirmidhi ibn majah ne ko fatul bari al majmu'i mamu nawawi al mughni ibn qudama al mu'alla ibn azm tarikh al islam sha al mamu zabi alilalu ya limamu dara kutumi da sauran sauransu littafi ko littafi ko naje aka kaka jindi ne misali a fundan a yi fi dan a kata yi type ne ko fun ji dan bai fi keza eh wuje ake aka wani ba na gu wala ezozu kimbabolo kimbabo nimbabolo nimbabo gube manne gumbe manne zanwa ci apa yadu ce tu bezo zanwa da daza daga kimbabolo har be kimbe ce bu hadisi ne bezo e ya beye fitila ila da kan ga ila antiriki ila da ba ne faji ila da ba fa holding company ila da ba

sawadu ala bayani a ci lokin na ji wuci shi nan imamul bukhari ya goyi gibe ni wuce cikin kasa yi bukhari close to ya gbawa ibn hajjari ji wuce kakin ja gijo cika littafin foto ibaroni ko mun gani ta siba wai ta gya gbawa shi nuna wuce jan hajjari wani imam nawawi ya shi ba lo shi ba lo gutun shi guji rayuwa ci jan jebe oni o mele di manu di rabi murada yi makanta imam shafi un repeat yan risala imam shafi un 500 times eh man do cikin an da so ngba so el bukhari with the 70 times. Ko mun gani. Wakakbatar jumayin alimamu abu zura aka raza abinu hadisu na kufti na Be miliyan be sinadi da mukarrara ta shi. Alimamu Ahmadu Nambali hadisu na kufti na ji 100 miliyan da mukarrara ta shi be ndore. ko mun gani yanda jibril na ji ilimi jini ga wata ta'allamu islama sai za ta'allamtu tumu falatar gaba mai ga ilimi wuce ne ga fanki musulunci goma ke mai lagos sun koyin boro yi jina siratul mustaqim wa na za sirati mustaqim mai kuma boro fatar ya mito wala ta tabu bula daga lamfi su subuli mafi fata farqa an sabili fa ma za ba da haƙƙi illa ad-dalal yadda mai gaskiya ba sai egi fa'in na wuli islabai bude musulunci ga da wani walatan hanifu an sirati yaminan wala shimala e ga fanke sirati wuce ruwa wani gwalo ko gwafi ma e bona anabi sallallahu e bona ashubuhatu na giza ashahawatu ma wa giza e zama ta siratul mustaqima wa so ga shahawatu dugo ta shubuhatu dugo waje annam a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kano bi ayati na kunu ya Allah sai bai ci ta yankin bo e bo na ko jamai da yakini da ayayin sai wani bi sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din bi akuri bi yakin wele zai laje zamu ci ko gun addini musulunci bo imam al-bukhari ka kunu jiya gun mula gan ci janu fele bayani no ci fe ba do so ko le ejun olujun sọ̀kọ́ tí ẹ̀yú lájú bá ìlú chagoto sọ̀kọ́ náà lábẹ́ àwọ̀ ẹ̀bọ́ ọlọ́jọ́ àdìsá níbi mohammed ṣẹlẹ̀ olómọkàntà. wọ́n lé lọ́nà ẹ̀bọ́gọ́ gàmìtú ṣàwà àtò àjìmọ́ gàmìtú àtò àjìmọ́ máa dọ́là fa ìbùkún wọ́n máa gà wá. bàbá ẹ̀ náwó yíyàn ìmọ̀pẹ̀yà pàbọ̀ àṣà àgbọ̀lá lòdì àlẹ́gẹ́yì wọn ìlàjà tiẹ̀ pọ̀.

ko mun gane wa alaikum bi sunnati nabiyikum da mai nagwa su sunna nabiye alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin nagwa sunna ne ne sunna al-khulafa ar-rashidun ji wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa mai je ga manani be ya tuye gbairi ji ngama la su dole ke min din dawa lo tauhidi a sai kan wayan shirka nan a shiga din dawa lo sunna a sai kan wayan kiyo bidiyo aga ji dawa lo suna aja fekan kiyo ana kan gwai bidiyon gole ba zan waya gumi da su musulunci ga akmaya ma ga aji kan zama ga aji kan zama agwa suna ta sun ga kiyo wa iyakun wa hadhihi a hawa ga malaman da shiga ayyo talib ilmi ya wane wa ilmina iti hamad ibn zaidi ga ba hamad ibn zaid wa magaide faida ya karatu su kun kayidu bi qaidin wa gaji wuji kiyo uka

operate wọn ò di kí mu wọn ò súnsún yìí wọn ti lè gẹ súnsún náà nga ìkí ọ nga yà á mí tí ambali na imam ahmad ibn hanbali na jami'a shiga mutazza shiga alqur'anul makhluq ko mun gane ahlu sunna jima a ga kiyo a ga alqur'anu kalamullahi ghairu makhluk alqur'ani e ga yace ciwo ajali tujan wọ́n ti fẹ̀yìntà kú bẹ̀bẹ̀ gan ti zógún àti ilẹ̀ lálọ́ ti dánwó nẹ́jẹ̀ wẹ́rẹ̀ bẹ́yìn lálọ́rọ̀ náà ìdá lẹ́kúnlẹ̀ dínà àmàlú kálú àmàlá wọ́n ìdá kàlọ́ ìlà ṣe á ní kálú iná màákù àti gá imamu ahmad ibn hanbal ga falima yake kilauta ɗiyo falima ya kilauta suso kalun ga kalamun laye zai da makulukwa mubita ji yawal wakifa jami'a wakifa jami'a yawal jami'a gulla jami'a jima'i kilauta suso na dai yan bidiya je gani na ngai sun na buton na yoga buta wuje waga cin ali jini wa ne zaje dan guru ya yi na fi biya wazifa je kashe wunja salat lifati je kashe wunja maulidi boya na biyo kashe wunji boya na biya ngo le ko ma kuno an mai kilali tile maulidi jin boya na biya bana ne biyo sahabi jin wazifa mu wuji ba wa anabi muhammadu a maji zikiri na anabi muhammadu wuna dana anabi musa ala fati wa fati na jina bi jawa rakin kamaniya wa kai wula hadi hadi muhammadu ta lamarin wuce dai wani ajiye amma de wani lami sun wa su ko mu wi ba bai ne munafiki in ma jahili ko kuma ya sani amma yana da son zuciya ko laji ganewa ya shi ba su ke ga akide abubuwa ya ce masailu ya takafi masailu ya boko haramu yau to masala wuce ide ngo dogon in siyasa shi yin dole da giye amma su ko din wi ba mu je nga mu je we ta tabi lamarin na ji wuma wuya ya ga yin ndoro ko kwabin lana wa ga zan dole laye zo jin be bo da tawari je be talibu jo abai jibo ko ko ko ko la diga ne e bo jin na u ge ta yi shi ila madaba dan gure yamman ya yi dinna mai jizo ila idan wabi da ba ne waga kan gan mai da ji ngo mun ya kai wa ji ba so kosun da liure ka sunna kama ba ka kai kaza kaza kaza kaza kaza babu mi ga wuce filistin mu je mu wa fitina so ko ma zo bai ke bai ji mu ja lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamun ila yace zaga mun da gaskiya shi ke ba yace la gaskiya sai to shi mabiyo amma ci gashi shi ga nole o ga be dun lanu ci gan dola la fi ne bire kete ne she ko ko gonci pe tubo no ba dia iman be so ko iman dibe annabawa ji no diga nya ko to sallah to azumbu to zaka to ajo to ya wajin to ya walla to tariyo to ilimi wo to reference yo to gama na zuta na yo to la hadisi mawzu shi jujo ba su shi nan da shi zuzu shi akida ya jami'a gubo ya mutazila gubo ya rafida gubo ya ndeshi ya ne mutum gaskiya amma ka shigo shi nan ya zaki imamu na waje nan in ga da kuskure ya kira manya sun da jimai lawa kila ya ce jira jiya manya ya e eh, imamu na wuce mu ci ba mace akida amma ka ne imamu na waje jin hajji na wato in dole ya ga kiliya yi ya ga ma kiliya yi na wato ni ta fi ka umma jara ji ni ma na waye da jigashe yi a wari su amma zan do dusu sunan wake aka kone wuri tubu ilar rahmani min tatilikum fallahu yakbalu taubatan najmani man taba minkum faljinalu masiruhu aw mata jahmiyan fa fi nirani Allah kiyaye mu ga wa iyyakum waril awai kiya da tun tunya gbairi na shi ngo le ga abu lali azo dona ga ta'ammal kalama abil aliya hada a shek muddan abu ga baye ga abu lali anan ma ajallahu kyawu can ku wa alifu zama wa alifu zama na hulladi yuhadhiru fiye min al'ahwa'i o mo pe lokaci na abul ali aji rayuwa wuci fiye na fe ne tuyen wuci tun yan babe bidiye allati ya min allati man ittaba faqad rajiba ne islam na zane ga mutu bidiya wuce da fiye ba wuce na za wuce wa fanke musulunci luwa nan wa tafsirul islami da sunna wa moke wa cikin wani kim na da ali a ji fasara ya musulunci ji ciga musulunci ga sunna wannan wa khawfahu ala alami tabi'in be da suna abu ali ya fe ji ya zanu sanu sai mun kun mun kun tabi'u na ji wa ihim be man yaji min al-khuruj an sunnati wal kitab e ba da azu ke sunna bil alqur'ani ruwa ne ya tabayyana laka ma'ana qawlihi ga atla ba na sukun lasu ne gan iz qala lahu rabbuhu aslim ka kuna to ya cinwa ga ba sota qala ga aslamtu li rabbil alamin ne ba sun ya sunna jahalita ba ta no le ga na abul aliya gana ya ga wuci kuwo zamanin na ma abul aliya sai gangana sukun zamani tabi'u na jiyo wunci fi wo ni yan manko manko manko manko manko bai za nusa nusa ta bi una ji? ke dai wani wada yi alagwa su sunna amma ga da lagwa bi bidiya ma amma ga du sunna wa su yan ci kayi ma zamani wuce zamani ya khairu nas qalmi sun mallazi na ilu sun mallazi na ilu nan bai rota su mai nan yirin nan kiwa a bai gan zamani yi ga zumu bane a kidan jami'a ji ba su ya ja da buni da rami ya tsami kashi akida ba timi a jibiya tsami ismaili a jibiya tsami tasawuf jibiya tsami gudu jibiya tsami ibada yan kabari jibiya tsami tatil ya sifati jibiya tsami ko zamanin na ji kadiri eh yawancin kadiyani a bahayi ji ya ji kiyo da albrelawi ji a ji kiyo a yi fata fatan domin mai jimini ya ba musulunci

wusiya ya bugo ni kawo ni taati jin haramu ngo le fiki we ga na da mai bane shi ajali ni kawo taati ne a goga al masal al khufain sunna wa shi wusu guba ba sunnu yo imana e etin bi cha ku fi e bo kibo ya bane shi ajali jin haci a tuye da ga mini akida al sunnati wal jamaa la lasa jin da lokaci e bo ajira jiya shi na shi ajali jin haci mu bayna salataini kai ni doro ne wala ji ganewa waga da iri waga da iri littafin nan ibanatu sughra na ibn batta wa laga biya wa ta to bayani da yace lefi da shangi giwa lefi da kaza wai waki bo ya bane shiya shi da bane shi gishan gani lefi da rakun tu bai la mu no problem ya bo kibo ya bana da rafe da bane shi dikana da jiga rakun na sha to

wace abin ne ga albar bahari mutuwa da sharo sharu sunnati obi ufe ga gan eji zakan gishi aga lagutuwa ko a ci dayan ko a jiya jiyan da ci ya alamuna e watan ya e bane bakar bunu ukti ismaila ga la ya alamuna wa kaza ba ga yau e watan ga mana musu kila a cikin masala yin ne ya e bana zajeje mu ta ga bojin mu ci tsami lokacin shi e bana aga tse ne ju beno beno beno beno ɔdi abili adi ni ayi kiyaye gan iska la rabu asim ka la aslam tu bi rabbil alamin sai cin wọn go gaji wa kwatsun ta ngam ya kwatsun ta sai na jalita ba ta nan daga babon na urkulu fi silmi kafa will also work daga da musulunci bayanin an wace ga addini agan da hakika da shari'a wọ́n lè lè ṣe èèyàn sùn fàáyé jù méjì gáàdì ní àgàn dáa kò ṣòro pẹ̀lú báwí màánà kò ṣòro ìpara ló bá àbùtí díẹ̀ mẹ́yìn òun ṣoṣo sọ́dọ̀ láńgbé sí a ilé ṣe jí mílíọ̀nù dààmú àbí erukunjí erukunjí ní a ní àníbìjì àlọ́ a ní àníbìjì sálọ wọn kò gbọ̀n wọn àwọn ya wọn kàn jí òfin. an yi wa dazon gwalowe kayan la'in ga janda la kayan la'in lada kazan nga jiyan gwalowai lajiyan wai jiyan gangan bai gwatiya nga kun bai zai wani za sallama mu kile ce da ba bai bo zando ga ne gaba zando mini na jono wujin ga wale na jini ga jiya ga aka ga yidin na gona ila yi ya ji e nga kila ci na na fulano akhbarana na fulano fasirin da ya zugan ne ba ha to da dai dila qur'an wa kawai hadisi to wuri da shi kai biyu ngo ila ga gara to gari na bi ga ji na kaulu sheki an ba ani fulanun wa kana al a'immati an fulani ila an yanta al isnad ahlali qalbi min muhadathati al qiyam ji diga ni ako dan wa ci gashi shi ga oge ga yalla ni fasa shi ga yunga gaskiya ne ga inge masa lafi lafiya shi na aga da ilahu ki dai ga aga aga da ilahu la lokacin zamu kai na yuna ne wa maktalaftu fi mi shay fa hukumu ila allah ki dai ki so ko ki anabi je da ga yan in ki ta zugo ki so ba gaskiya ga a ga maliki ga shafi ga ambali ga da gan ki dede ga mini ganna shi bo da yi dede da su kun fabe amma na sai dede da na tu dede zane man kiliki na uwa jiji gangan wa mun lule ba wa alaji muhammadu ba imma wuya imma wa jalici imma wa yaye imma isnad nan bace da dogo na wuji kiyan mun ta zuwa ko da sauransu shikenan au ma wani kuskuren fahimta yin gangaci bogo nga ne so kwa la bogo nga chu so ku fadu amma ne din wa kila o ba ne ga ga ndi de da nga jiki mo ga la mu chi a chi bi a ju da wa jiki wa mi te fu mo mu chi mu cha je la da a du ya je la da ni a le ti guba le ti kama we ya de gancin sai bane gaskiya kila wace jiki ke gwa ganin zando ci ce ke lagi tuzo wannan wace spray duya za shi nga mala da razallatul alimi madrubun laha tabulu mun ga ci ya bane zando wace da ba ya ci ne aga ga biki ce mai nga wata don yo ci ga jin jini wa ga jini wa ga jini maza ba ga music ke maza ba ya zariya shi wan sala maza ba na ga ji sallah wani dole wala fatiha maza ba waje fatiha maza ba abuwa ni fashi wan sala maza ban nan gan sita shawwal makaru yo a mai a kiyayen a mai ji da wani istiftayi sallaba ya ga yadda ci mine malikiyo wani to jikiyo wani to la ya bebu maza ban nan ma ga gaskiya riba da naira da yanzu oji shi yan wani to riba yi yanzu oji ba wani to jikiyo wani to fela yi maza ban nan ma ga yi zagi lamini ulo yawo a da ke wani ji hankali na wani to jikiyo wani to la maza ban nan ma ga iri ne ta nan waje a ga wajen gaba su kowa ji zane wa tun ga mini man koyi musulunci budan wa ga iri nan amma za na dai ba wo a ga ba zai gigan shi wani zanen da mini amu ga mu lade ga a ibnu qayyim fi la gan ci bai la mu wakil bai go ga mi tu ruksata kulli alimi tama fi kasharu kulluhu oga mi tu bu sa na man doro jina ko bi cici na man doro jina o ci ta ba be ni ko ci me la jan jina sheri pa ta ga gumi o il termine e la fe gan nga kila ci ga ga jina go guni ga ma ai e la da hadisi la da ndo abayani pa ta jina ga mange yoge ne je la ti zu ye manya be nyo da ne na fa adi manya snake wala jilo be ga wuci pa ta ne nga ke kina aga misali nga ke ke mi jigo guni gana dilo de ga wancan nga ka ka jibe kasumi na zi ga gumu kasumi ga zo jimi go guni ga hmm? ya ni an shi shi ga wa duye cin duka ci zi ma ga kasumi la mi to man na yi kafin kafin ɓata da kyari jiru na dalili bai yi za da auna kuma ilal burhani kana jawabukun jahalar bila burhani na nun mukalli da tulula halifu kaza za a ba a kun azmani kunna na laku fa kai fa na wa malaku ilmin bi tafsirin wala imani is ajma al ulama wa anna mukallidan lin nas kala amahuma akhwani ane tse mi tó zanu wo bi egbo ti igbo do ba na aga lolo ne gawe le gawe lo ebo ti igbo wo de yi bi mi ti ta chin wo ya ne wa di ta ki ki masala na la mala ibn abdul bari wo fe ga ga man ya ijma wo ji ke da ga tu mai aga ba ga yan man ga zai dika ne etu mu kan diya ebo ne mu kan diya mini haba ku ya ya ya mu ya di siya ku je dalili a wuri tantancewa ga wagan ne gen na ga an wa kauli bi banu ji wa sabiya ibrahim banihi Ana ibrahim jin juji wasu yace wa yakuba to anai wa yakubu to anai yakub ya bani a ga yaji mishi inna allah tafala kum dinu sa kwa dinu taye fala tamutunna illa wa antum muslimun ga lugo ya tsu ma sai yi musulmi wa qawlihi ta'ala ba na sokon lati na yazan wa man yargab an millati ibrahim zandura fanke ko ya ibrahim Lugwa, illa man safiya nan sai sai da kamil wuji wa yau da ma maji ba su da tuci da littafi ji ko da mala'ika ji da fari kiyan da kaddare asa yi da tauhidi jin sallah fiya zuwa zaka luwaji jin adalci ko agwa sun ba wu iya da yadda da iya da shirka iya da kafirci iya da munafinci wa gai cewo wani da shi wa gai gaggan wata gaskiya ko jitu ba jin istighfaru jin azkaru jin salati ya nabi sallallahu alaihi wasallam wali ni ake yin to cikin ake yin mun cikin ake yin gi cikin ake makwabci ki ko wala ne wato ba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanda shi bai ne wanda mini yana musulunci wuna a daidai ta fi da bai gali islamu dinin kamil ya muhammad lamini ya sheikh muhammad lamini shinkiti sai ci guru jun gafara wanda muhimmancin sarawi da ban wajin bayani ya na musulunci uku ya kana man ga wa shi ba wa zil usul be na shi be usul wuce kon da imana alkiba na shi be usul wuce kon kon imana ne da matsala wuce kon kon na shi nan masalan jadi bayani agwa su musulunci agwa su sunna ya da shirka da kafirci ya da bidiye amintu ba wa nabi muhammadu ya da tuye gan lole e ga wuce kon kon na shi matsala wuce ko juyo wannan su an hafi gaflatin za an yi shi aya ya kyuluwa wa bi marifati da ya kyuyi ma ya tabayyanu ma'anil ahadith fi hadha al-bab da ya yi ga ma'ana hadith jatiya babin nabo wa misali ha ne ji misali ne wa amma al insanu amma zo anji allazi ya ne mai ti ta mai ne ji wa shi ba ko dan da ne ji biyu ne wa wa aminin mutuma'in wuce mai yubi aminci wa in eh, gwanwacin ta an na hala na luhu Wuce ne wato ga agai ba zai kiya da bidiye ban biya wuyi agai ba zai kiya da shirka ban biya wuyi agai ba zai kiya gangani da ya tuye e gwe ban biya wuyi agai ba zai kiya da tasubanci ban biya wuyi agai ba zai fe da wala gaskiya gora ba sun to ya gaskiya wani ga ban biya wuyi ga da ne ga e je yi nan za mu ce laye ke na luwa waya e zunnuwa fi kaumin kanu fa badu za mu ce ne le ga ganni fata fi kaumin jama'an mu ci ya ga kanu na ibe le ani fabadu a majin ni so ti shiga eh fabanu ma'ana agwagani as'aminu makarallahi ba a miki da jijirin da makirci ya tsoye ci fala ya amalu makrallahi an dun da ya minci da makirci ya tsoye ci ya illal qaumul khafirun sai zai ji ajin hasara annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inna rajulan la ya'malu bi amali ahli jannati idza fala tu yima jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'ina da kubi ajini na ga zira'in ya fa yadku alil kitab fa ya'malu bi amali ahli na ta lutu yima ganci sun mai kula ta da aka nan a cewa da yake sai da dago na zabu ga anyi ko ga mala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba duwa kan dundo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الله لا غورو ويوم يعيب كنا تلغني بوين wa arina albatila batilan wa mola eh jeje wuyi wa ruzukuna jitinaba wa mo ya ya jeje bi a gangani duni annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sai ba da Allah mai ni as'aluka alhuda Allah mai baba wuyo wa wattuqa da da sun suci wal afafa wal ghina annabi ibrahim alaihi salam annabi ya so ya ciyo khalilu ya so ya ciyo mini ya ulul azmi min ar-rusulu annabi ne yau zuma gwai bata zuma ne ibrahim bata nan mini zuru shi budon su kuma annabi ibrahim ta ngo ji gani ko amma to su ma ji go wa ni wa baniya abu da lasuna su ko ɗin ya tomi mi to gimi shi ne ya ji bota ya kuci nan e bogo ezu su ne shirka ezu su ne kafirci ezu su ne munafinci sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ibn abi mulaika kan yanzu da wannan zamani ya tadu da shi ga ha de shi a gun zagon kullu ya kafu nifaka la nafsi ba ta zando min abu su da yake munafinci ya ci tacu ngai yo su ku yele le ga ah, munafinci da gwa gani ye pe tu me wuce ni kiyo de yiwa ko mun gani ni man je ilimo nugi ya za taba o lu di ulukun layo ibrahim na hatan ta ce sun da jibu don mutu bele zagin da ce zan wewa in zagin wuce ma kida wari ji dan biyo mu ga mun ga in zagin wuce jawon gulajin sunna mutu bele zagin wuce jawon zagin wuce la da jawari ji lajan magi e da idan bo sunna bo ta yayo a ce da so du so en bidiya ji akida en bidiya ji a sofia ndoci ci da aja en bidia pool ndoci o somo sukun aja en pool a ma shugo atu yan ali village wan di o wan fi atan aje chayo wannan ibn aqil abul wafa sai ce du so mutar da sashe bid'a ya kida wuce ta so zuma go alhamdulillah ga tu baji wo ji gani ako so ga ce irin ne jile e de nikawo e bugo su ga jami'in ci mai zo dokun da aduwa bai e zo ji takatantsan e zo ji karayin e zo ga fe jiye mun ezufu baba obe sokwe ezufu dapia obe sokwe ezufu dapia soko chenye baji gaji gaji chile jiji yidigi fe babe soko soko kiti so iboro omo yi waili noza omo giza kiri ke na fasa alu ala zikiri in kuntum la ta'lamu yalle yo na je muhimmanci sarawi na ko ko idiga nya ale annabi ibrahim alayhi salam ga su da shirka to zike zancin hmm? annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e kondoro ni ga dingolo shirka nan gukan kike A annabi sallallahu alaihi wa sallam e kondo ni ga dingolo bidiya ko dide na annabi gukan kike gancin hmm e da dan sai lokun dan ni ga ne e ga kirkira za a ce ufe ji to gaji to kaji ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga lokacin da nan ci biya jin hajjiri a nabi ga ji ne wuro a biya na jina a shan wani mai ci ne ya gani mu yi ko yi ji gani ku e ji yahudi madana a nabi logan wa da sun ya yi fiye gaggaga la ilaha illallah ne dai cin babu ne babu ga aji babu alqasim ya gina fiye ga shahadu allah shahadu da muhammadu rasulullah annabi tsaji na fejin ajali annabi ga alhamdulillah kaza mu minan na nar ashe wa lagos zo bayan lamarin wasu ko gudan ya buga zufu ba zo ba gibin ne ba cici ya zuga fe di aminci a mun hade ba wani musulmi yo sunnan yo mugbe qur'ani ye mugbe hadisi ye mugbe manhajin salafi ye mugbe kaza ye ji kaza a a karai ya ji fari ma ga ife ma fe da kya karai ba duwa bai tsaye ci ba ba bai tsaye ci e ji ke sarauni na wani yanar wa maruti tun mina ilimi illa kalila wasu ba wa ni bi masudin radiyallahu anu kala na khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan ni sallallahu alaihi ya ci za da su an yaminihi wa an annabi ci jalla yin wace da kafa gwalo bito kata kafa gwafi sun makala annabi ci ga zai su bulu mutafarrika na ji kwaj na ji kaka kayin na ji aka kaka yin ala kulli sabilin min ha shaitanun ya e kunduro min na jo shaitan tabu ya e du ilayhi ne da lobana sun makara mu ci ba wa anna za sirati mustaqiman uku. da kwamici na goro ya gajin ya mitu wala tattabi usubula farraka bikum an sabili ya ga lamitu subulu da bai gabe ko yace ci ma zalikum wasfaqum bi la'allakum tattaqun ne ne laje wasai ne bai da da su ci rawahu ahmad wan nasa'i wale ga hadisin wala ga ko yace ci inda na goro kashin ya koyi madda wani jali yan ci ba nan na jimali yan suici ba nan zan do wannan maga ayo no bon wake ga wannan sakura da wannan ya bago kya ne ji saju shi ta tubo a mitoci daidai mawa ne gacin wani wani lauga zai shi yi za ilo bidiya ne kya yau shaitan yi wa jira ne ako ale gan mini ne ji alaini ba wannan benin dawon alusunnati wal jama'a e jinjina jama'a ji bai ne gwada jin wani ko laji ganewa inni rasulullahi ilaikum jami'a ma sannaka illa rahmatan lil alamin e bugu bayani ba wai anin mun e buya jama'a jawo amma e za shaga a aga da wani suna ya jira ma ka aga aga aga laili buza aga ya kotu aga mai gari wa jiden bu a aka za jiden bu yan nan mun maji fitna mai zamu ce wa sai a ce jin na ku e bugu wa bi careful ki mulki lulo gwaza dawlu lu yastabishu ta ce ki musu kai lazar alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari e bugo zuga shi mun jiga to di diwa wazanan har kayan yede de mulki muluje wo gola de jibuta sako sako to an ba to ah, biya da ayi da jibuta sako ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت je foro be tuguro me ka wetin de de be to sai be rame be ilimi be akuri wali ta kun minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ta ce to manhajiyan al-sunnati wal jama'a kula bi al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari alama bebe ma alu sunna ji e ya za ko dari yau wa dukun da alqur'anu bai o mo dukun da ilimi hadisi we wa be fasara ya alqur'ani we mo ji gane hu o mo be fasara ya hadisi ye wa ji gane wa hadisi wa ji fahimtu wa le rigo da takani ne ginin an be ne gane wo mo tu gangani biyu ya afi atiullaha wa atiu ar-rasul qur'ani yunaji naji qur'anu ya lafiya ba da sunna ya yana hadisi hadisi zane make shi shi hadisi ta na gina tonan giya nan gama laji hujja ga wani wani zane ke jikiya zane ke jikiya ya bugu ne ga daidai nan nga wa lamitu alu sunna shi aga ya waza ya waza abu sako amma ga ne zafi ne na da bugu sako zane wa tsuwa fi na voyi nan na ce ji to dudu shi a ce a ce a ce iya bai na nan zaman shiga gyara shi mu ca mutum goro mu ca mutum gaskiya mu ce ji ngo ji gane ko mu ca mitu sunna mu ca biya da bidiye mu ca bayani ya dide na shi print da na jiya za shi alisun ya fe dike a fewu an yi hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah lauka wanda ya busu kuwa wanda eh waza wai kai kabilanci wa eh waza wango old boy fishu ganya ji makanta ya bugo mu waza wanci ibn makanta ya ayi jo to nu yi za dede na a kunjin nan ga ga yi a. again alu sunna ji ewo eh, ni za ke kutubu yin bidiya jiruwa litafin siri shi litafin usulun ramili rafi da rafiga shi ti akida mutazila shi litafin abu ali aljubai na ibn arabi shi abu mansur al-hallaj da sauransu ti na shi akida shara ifi na tuyin mutazila fi a wari da litafin abu ne makadisi abu kata da alfilastini abu yahya libi wani litafin na ipata ya dikiyo ewo eh, ni za shi túlùwà ẹgbẹ́ kí wo ẹgbẹ́ èdèdè yẹ̀lú na sí na zahun bil kitabi da ta sabu min al kitabi ma huwa min al kitab ga da layuwa ga ko gaskiya lali mun ji gaskiya daidai ma ahlus sunnati wal jamaa shi aja sai ga yan bidiya shi matsaya jirin ya yana da tace yan bidiya shi wanda jayi jaya ce ce bi ke tuza ne a mana tace abu ne shi nwa ka yi libo in magin gawo in ma ji to fahimta wo amma ya baka sala jiki a yan mun ji ha in ma da waye limi a matsawa ba nan ya waye limi na nan ya zaɓi na tacin to gaskiya ji wato bayani ayu wọn go wato yana igoro na pe amma to sun cujin hmm? lamitowa an gwacika ne yanzu magwani wa ɗaya da ya mafari ebogo kaga ba da hukunci asu hukunci a jiki an hukunci a ji yirin ya bibi mun wale ga alusun na shi ya ji kula gangani bi lamarin na shi bayanin bi dauji ma to aqida to ya lafiya gangani biyu littafin na shi ma jin bayani ya sunna na mu ci ma ward ke bidiya lugwa na gaskiya alusun na shi ya ji kula gangani biyu to ilimi wo to katujin to lilawuzo da sauransu wallahu alam bi sawabu ilayhi al-marji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu